Ga kaɗan daga cikin falafalan falla-fallan ma'aurata. Ban yi aure ba don in zama baiwa. Ban yi aure ba don in zama ba ni da dama gudanar da ra'ayina. Kin ɗa aure kamar duniya ce da za ta maida mace kuntacciya mara galihu? Wa zai kalle ni ya ce yara na guda biyu. A kura bilicin zan zo in fara yi. Kar da yake biyo ƙungiyoyin matan nan masu biyo fifikon mace. Da Allah idan ke ba za ki ba ki ba ta yi. Me haka? abu na zamani ke kama ba ya aure ba kar ki ja mana abun kunya mana shirin Akila ya sha bamban da bambancin ganin idanunku wannan irin masifa ne wai ai ni dai ba zan bari aure ya hana ni rayuwa ta ta jin daɗi ba ko kuma irin rayuwar da nake tun lokacin ina samartaka. Mataka ta sani. Babu ke, babu mijinki, sai yara kaɗai a cikin gida sun taya makaranta ga yunwa ga ba abinci. Haka Allah ya tsara mana rayuwa. iyayen ba su damu da mu ba karan tsayin fitar sun sha'i ya tsira tsayin tsirin farin cikin 'ya'yansu ku kalli shirin akila ba dai kuɗi kuke so ba zan ba ku amma na ku taimaka mu ku shi mun da motsi dole muna buƙatar ganin iyayenku ku rabu da su ku yi da abin da za ku yi ba duka kuna kallon shirin ne daga kamfanin today live su ne suka ɗauki nauyin gabatar muku da shi akila mace ba ta zama mara tunani a lokacin da ya kasance cewa abubuwan da yake ranta da sharholar da take so ta a zuciyarta shine a gabanta ba kula da 'ya'yanta ba to kai ka kula da su mana ba hurumi na bane okay ni hurumi na ne kenan wai maranta ma tambaye ki me kake hotel shakatawa wan ƙara faɗa ne Tura Isa ita ce ci ɗauki shirin sa. Shiryawa Muhammad Ɗallansu. Ku kalli shirin Akila. tun da nake ban taba kokarin shiga cikin falin nan na gidanku ba kaza kuma an ba maka amana ba da umarni shak isa alolo me yasa kake kallona kamar baka gane ni bane kin tafi tun jiya tun jiya kin kwana baki da ba sai yanzu wace irin rayuwa ce kika ɗauko kanki ne yanzu fatima wace irin rayuwa ce wanda wata iri ce ko haƙƙin aure wani na shiga haƙƙin wani ne idan allah ka yi haƙuri ku daina ku kalli shirin akila